Been talking about the voice of America, direct from Washington, Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na sarar fili Hashim Gumel tare nake da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wani shiri na daren ranar Asabar 11 ga watan Maris na shekarar 2023. a cikin shirin za a ji cewa hukumar kare 'yancin ɗan adam ta ghana ta yi allah wani da cin zarafin da sojojin ƙasar suka yi bayan kashe wani soja daga nan ibrahim Kalmasi garba zai kawo mana shirinsa na amsoshin tambayoyinku sai kuma shirin wasanni a takaici wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma fa duka sai mun fara da labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan daren da kuma cikakkun labaran duniyar. Matakin kasar Saudi Arabia na bazata na yunkurin maido da alakar ta da Iran ya kara haifar da wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakar ta ta diplomasiya da Isra'ila. wanda ake bukaci da ni an daidaita shi a cewar masu fashin baki a jiya juma'a riyad da tehran suka ba da sanarwar cewa bayan shekaru bakwai da yanke hulɗa tsakaninsu za su sake buɗe ofishin jakadanci a cikin watanni biyu tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka rattaba wa hannu sama da shekaru ashirin da suka gabata yarjejeniyar wadda china ta shiga tsakanin kullawa ta janyo kakkausan sukan isra'ila daga prime minister benjamin netanyahu wanda ya bayyana ƙudurinsa na kawance da saudiyar a zaman wani sashe na kawancen yaƙi da iran a yankin shugaban 'yan hamayya na isra'ila yair lapid ya ce hakan na nuni da wata babbar kasawar gwamnatin isra'ila a bangaren ƙudurin ƙasashen waje mai hatsari ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na sirri cewa dakarun rukunin wagner na rasha da ke riko da shi suke rike da ikon gabashin garin donbass na yankin mahmud na ukraine yayin da dakarun ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin <clears throat> yayin da dakarun na ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikinsu rahoton ya ce wannan yankin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke kara haifar da babban kalubale da barazana ga dakarun na wagner a kokarin su na ci gaba da kai hare-hare zuwa yammaci. duk da haka ma'aikatar tsaron ta ce dakarun na ukraine da sansanin dagarsu suna fuskantar barazanar yunkurin rasha na fatattakar sojojin ukraine daga arewaci da kudanci moscow ta ce kawancin ta ce kwace bahmut wani babban mataki ne ga sojojin rasha wajen karbe ikon daukacin yankin donbass na gabashin ukraine an dawo da wutar lantarki a babban birnin ukraine kwana daya bayan rasha ta harba wasu jerin makamai a faɗin ƙasar waɗanda suka lalata kayayyaki da cibiyoyin samar da makamashi. Wani bam da ya fashe ya tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar shi'a a lardin Bak da ke arewacin Afghanistan inda ya kwashe wani wato inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikata akalla mutane takwas. Wani kakakin 'yan sandan yankin Muhammad Asif Waziri ya shaidawa muryar Amurka cewa bam ɗin ya auna wani biki ne da ake yi na na karrama kafafen yada labaran afghanistan da ke babban birnin lardin mazarif sharif ya ce 'yan jarida biyar da yara uku na daga cikin waɗanda suka sami raunuka jami'an yankin da malaman addini na daga cikin bakin da suka halarci bikin abdulnafi takor kakakin ma'aikatar lamuran cikin gida na gwamnatin afghanistan da ke karkashin mulkin taliban a kabul ya ce wani bam ne da aka dana ya haifar da fashewar kawo yanzu kuma ba wanda ya gaggauta daukar alhakin kai harin To kuna shan waɗannan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Matasa masu zanga-zanga a Georgia bayan tilastawa majalisar dokokin ƙasar yin watsi da sababbin dokokin da ke janyo cece kuce sun a aniyar ci gaba da matsin lamba kan gwamnatin ƙasar wanda suka ce sun yi amannar ita ce ke nisanta ƙasar daga turai. dubban matasa masu zanga-zangar lumana ne suka mamaye babban birnin kasar tbilisi a wannan makon da yawa daga cikinsu da suka zanta da kamfanin dillancin labaran faransa na afp sun dage cewa suna yi ne ba don goyon bayan jam'iyyar da ke ƙasa mai tsananin bangaranci ba ne babban dalilin da ya sa suka jajircewa hayaƙi mai sa hawaye da kuma na ruwan sama in ji su shine imani da sanin ya kamata tsohuwar ƙasar soviet ta ƙulla kanta zuwa turai zanga-zangar ta barke ne a ranar talata a lokacin da majalisar dokokin kasar ta fara gabatar da wasu dokoki na wakilan kasashen waje da suka yi kama da dokokin rasha da ake amfani da su wajen murkushe kafafen yada labarai da kungiyoyin farar hula sakamakon matsin lamba daga masu zanga-zangar jam'iyyar dream party mai mulki na garin na kasar ta georgia a hukumance ta kada kuri'ar amincewa da kudirin ajiyar juma'a domin farantawa masu zanga-zangar a wajen majalisar dokokin suna rike da alamomin da ke nuna cewa su mutanen turai ne a ƙarshe an ɗaure wasu tsofaffin membobin wata ƙungiyar hong kong guda uku da suka saba da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar china ya rutsa da su a dandalin tiananmen a shekara ta 1989 a gidan yari na tsawon watanni hudu da rabi a yau asabar saboda kasa miƙa bayanan ƙungiyar kamar yadda dokar tsaron ƙasar ta hong kong ta tanada laifin yana da hukuncin ɗauri mafi yawa na watanni shida. Murtala Faruk sanyin nake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla biyo bayan wata rigima da ta yi sanadiyar wato rayuwar wani matashin soja a yankin Ashaman na kasar Ghana lamarin da ya tunzura sojin kasar suka afka fararen hula na yankin. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Ghana ta yi Allah wadai da abin da ya faru kamar yadda za a ji a wannan rahoton na Radwan Abbas. We also want to use this medium to condemn the murder of the soldier and call on the police to speed up their investigations. Zan yi amfani da wannan kafa in yi tirda Allah wadai da 'yan sanda kuma su hanzarta binciken su a hukunta waɗanda sun ka shuka wannan ɗanya na biyu muna jajanta wa waɗanda sojoji suka kuntatawa a ranar bakwai ga watan maris shekara ta 2023 sojoji ta hanyar da bata dace ba sun ka faɗa gidajen al'umma a shamal sun ka tayar da su daga bacci sun ka kuntata musu suka ɓarnata musu kaddarorinsu sun ka kuma yi garkuwa da kimanin mutum miya sun ka kai su sansanin su da ake cewa bema camp yanzu haka mutane na karar batan 'ya'yansu in ji kakakin al'umman yankin mr joseph komade wannan matar na kokawa ne game da ɗanta mara lafiya da sojoji sun kaka na yi tattaki har ruga cikin ashama inda nan ma sojojin sun ka tafi sun karan kaɗa musu dukan tsiya ga abin da wasu suke fada na zakari muna zama da safi muzi kama an kashe wani soja muna zama da safi an ke sojoji na zuwa sojoji na zuwa ah, me mun yi mun tama abin wasan kafin mu gano an bullo da zan daga kafa gasi wan ya sa ni kafa ke na fadi amma si kamar mutum kirki ma yake tashin gudu amma sauran duka ba wanda bai sha lakatura ana buga ba wanda bai ji ciwo gungun gaba. suna ibrahim abba a muna nan ga sun zo sun sai sun kise wani soja daga ashama taifa rana na muna nan ba mu san abin na ya faru soja tutun mun gan so ce kowa ya zo mun kusa da su sun start suna buga mu lakan na duka muna kwanta wurin an ce mu kwanta ana buga mu wannan irin take haƙoƙin bina adam ya tunzura shugaban kwamishin tabbatar da gaskiya da adalci shaji a takaici ya la'anci musgunawan sojojin ya ce ya yi tir da Allah wadai da wannan kuntatawa wani kusa a jam'iyyar npp da ke mulki dr nyawu nyawu tamakulu ya yi tsokaci akan abun nan da sojoji suka yi there is no way the high command can move level a Babu yadda za a yi shugabancin sojoji su motsa zuwa ko ina cikin kasar ba da izinin kwamandan sojojin kasar ba. Wato Nana Danko kufa Ado tilas ne a gaya masa domin in sojoji za su fita sai da izini. In kuwa har sun kai abin da ba a sa su ba to akwai matsala don haka na yi imani da izini sun ka aikata duk abin da suka yi in kuwa haka ne kyau ba magana masanin tsaro a ne, shi ma ya yi tun da Allah wadai da aika aikan sojojin nan ya ce wannan zai sa al'umma su rasa imani akan sojojin Abin takaici ne, kuntatawa ne da kuma wa doka. Ko menene sojojin ke son cimmawa? Abin haushi babu alaman na yin nadama. A ranar biyar ga wata wasu da ba a san ko suwa ne ne ba sun ka kashe Sharif Umaru wadda soja ne yayin da zai kai wa iyayensa ziyara a gidansu da ke a Shaiman. Radwanullah Muktar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra, Ghana. To a gaida Radwan Abbas Allah ya kyauta. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM hawa kuma za ku iya zuwa shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu da suka gabata. Wato yanzu a nan Washington DC agogon na cewa karfe uku da minti arba'in na yamma. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Allah BOA Hausa muna son ku ba mu sahihin tarihin sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu. Masu tambaya bashar mai gyaran rediyo Kamba da Salihu Isa Fana da Garba na Hali Kamba. Sauran waɗanda suka yi tambaya makamanciyar wannan sun haɗa da Alhaji Umar Horeba da Adamu Adam Gashuwa. Tambaya ta biyu, muryar Amurka so nake ku yi min ƙarin haske akan Dala Inland Dry Port. wanda shugaba muhammadu buhari ya buɗe a jihar kano wai shin ta yaya wannan tasha za ta gudanar da ayyukanta wani alfanu yankinmu na arewacin najeriya zai samu daga wannan tashar mai tambaya ado turaki askira jihar barnan najeriya to da yake an ce lokacin abu a yi shi bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin zababben shugaban najeriya bola ahmad tinubu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga abin da ya sauƙaƙa daga wakilinmu a jihar lagos babangida jibirin Vote for me. Vote for APC. Will you vote? Will you vote? bless Alhaji Bola Ahmed Tinubu da ake wa kirari da jagaban bargo ya kasance tsohon gwamnan jihar Legas da ke kudu maso yammacin Najeriya na yankin kabilar Yarbawa. An da haifi Bola Tinubu ne a ranar 29 ga watan Maris ta shekarar 1952 a birnin Legas. Mahaifiyarsa ita ce shugaban mata 'yan kasuwa na birnin Legas da ke zaune a unguwar Tinubu wanda aka fi sani da sunan Alhaja Magajiya Habibat mai arzikin gaske. Tinubu kamar kamar da aka fi saninsa ya fara makarantar sakandare a garin ibadan kafin ya karashe a kwalejin richard dale da ke birnin illinois a jihar chicago na kasar amurka bayan ya kammala sakandare ya kuma halarci jami'ar jihar chicago inda ya karanci digiri a fannin akanta tare da kammalawa a shekarar 1979 bayan komawarsa gida ne kuma ya shiga harkokin siyasa inda ya shiga kungiyar people front ta marigayi janar shehu musa yaraduwa kafin daga bisani su rikide zuwa jam'iyyar sdp inda kuma a nan ne ya tsaya takarar sanata mai wakiltar lagos ta yamma tare kuma da samun nasara bayan da sojoji suka soke zaben sha biyu ga watan yuni da aka fi sani da zaben abiola tinubu da wasu 'yan siyasa musamman daga kudancin kasar sun tafi gudan hijira tare kuma da kafa wata kungiya ta 'yan adawa da mulkin soja mai suna nadeko a inda sojoji suka kada gangan siyasa a shekarar 1998 bola tinubu ya dawo gida najeriya inda kuma ya tsaya takarar gwamna a gargashin jam'iyyar ad ko alliance for democracy inda ya mulki jihar lagos na shekaru takwas a wannan lokaci ne dai tinubu ya kafa abin da ake ganin jam'iyyar siyasa da kuma magoya baya da dama da suka zame masa jari a tafiyarsa da neman shugabancin najeriya a wannan lokaci alhaji abubakar muhammad na baban yawo dan arewacin najeriya ne da ya dade yana bibiyar siyasar tinubu ka duba lokacin da yake mulkin gwamnan jihar lagos so nawa obasanjo ya hana shi kudin na shekara uku amma duk da haka ya ci gaba yanzu ka duba duk mutumin da ka sanya a jihar lagos nan yaro ne ko babban zama wani abu minista ne ga gona ne wallahi da hannun ja gaba ya taimake su yaya za a ce yau mu mutanen arewa ba za mu shi goyon baya ba farin jinin bola tinubu ya karu ne a siyasar najeriya a sunan da yi wajen marawa yan arewacin najeriya baya a siyasa tun daga marigayi janar shehu musa yarduwa zuwa a Atiku Abakar da Nuhur Bado sai kuma shugaba Muhammadu Buhari a karkashin jam'iyyar APC mai mulki ya yanzu. sai kuma ansar tambaya kan alfanu da kuma yanayin busasshiyar tashar jirgin ruwa ko tashar kan tudu ta kayan jirgin ruwa wadda shugaban najeriya muhammadu buhari ya buɗe kwanan baya a kano mai suna dala inland dry port a turance idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar jina tare da mu ga ansar da wakilin a adamawa muhammad salisu lado ya samo daga dr adamu kwai na kwalejin horis da malamai mallakar gwamnatin tarayyar najeriya da ke yola adamawa najeriya wato efc yola wanda ya ce wannan tambaya ce wacce take da muhimmancin gaske saboda yana da kyau a wayar da kan al'ummar mu a kan muhimmancin wannan busasshiyar tasha ta dala inland dry uh, port da shugaban kasa ya kaddamar uh, a kano wannan al'amari ne wanda yake kusan an somo maganar tun a uh, alif dubu biyu da shida 2006 aka faro maganan kaga sama da shekara ashirin kenan saboda idan ka lura kano cibiya ce ta kasuwanci sannan kuma idan aka samu saukin yadda za a yi hada-hada a kano wannan zai mamaye sauran jihohinmu na arewa sannan kuma yana da kyau ka fahimci cewa ana shigo da kayayyaki daga kasashen waje waɗanda kuma yakan bi ta ruwa mafi yawancinsu ta ruwa yake zuwa idan ya zo kuma za jirgi zai tsaya ko a fafa ko kuma a wari ko kuma a kalaba ko a fatakwal to kaga wannan jidali da shi dan kasuwa zai yi na dauko kayayyakin nan daga can ya kawo su ko kano ne ko bauchi ko kaduna da makamantan waɗannan wurare kaga ƙarin jidali ne don me alal akalli dai zai tashi ya je wannan wurin ko kuma ya tura a jami'insa wanda zai je wannan wurin zai kwana zai kama otel zai ciyar da kansa abinci zai yi ta safara za a kashe kuɗi da yawa kuma ga ɗimbin tashin hankalin da ke ciki dole ne mai kaya zai buga waya mai ake ciki da makamantansu to wannan ɗin sai ya zamana aka yi tunanin cewa yana da kyau ya zamana an samo ita wannan busasshiyar tasha abin da ya sake kiranta busasshiyar tasha saboda ta yi nisa daga kogi kuma abin da ka sani ne jiragen ruwa su suka fi kawo kaya waɗanda suke da yawan gaske kuma suke da nauyi saboda wani jirgin ma akan yi wajen wata shida ana cire kaya daga cikinsa wanda aka kawo to kaga idan ya zamana an samu wannan din ya tabbata to kai tsaye misali zan baka kai tsaye daga cikin alfalun shine zai bunƙasa tattalin arziki na wannan wurin saboda kaga kana kano kamar yanzu da yake harkar kasuwanci ta bunkasa ta kai munzalin da ba wai lallai sai ka tashi ka je wata ƙasa tukuna za ka yi in kasuwancinka ba to idan mutum ya yi odar kaya kaga kai tsaye idan misali ka yi odar kaya daga amurka ko ka yi odar kaya daga india ko daga china kawai abin da za ka bayar shine kana so kayan ka ya zo nan kano to kaga an samu tasha ta musamman wacce za a ambata wacce a da can babu ita kana nan kano za a ɗauko kayan nan daga duk inda kayan nan yake a duniya za a ɗauko maka shi a kawo maka shi har kano saboda idan ya zo iko nan zai yada zango ne na bakin ruwa kenan za a saka maka kayanka in a jirgin ƙasa ne in ma a mota ne in ma wace hanyar za a bi za a kawo maka wannan kaya naka har kano to kaga wannan zai bunkasa tattalin arzikin arewa ga baki daya saboda in ka lura kusan mun fi zuwa kano saboda kano ita ce cibiyarmu a nan maimakon a ce mun tafi can kudu sannan yana da muhimmancin gaske ka gane yin haka kuma zai kara sauko da farashin kayayyaki saboda yanzu an samu saukin shigo da kaya farashinsa kuma zai zo da sauƙi ƙari kuma akan wannan shine zai rage jidalin safara jidalin safara misali kamar da na faɗa da farko sai mutum ya je iko sai ya je fatakwal sai ya je kalaba sai ya je eneme da makamantan waɗannan wurare inda jirgin ruwa ke tsayawa ya ta kwanaki wani lokaci yana jira kasannan kafin a samu abin da ake kira kiliyarin a fitar da waɗannan kayayyakin da makamantansu kaga kwantenoni ne wanda kuma jidalin safaran su mana da yawa to kaga yanzu a za a samu sauki tun da ke kana kano za a kawo maka kayanka kayanka hannan sannan kuma kare a kan wannan shine ina so ka fahimci cewa wannan tashar abinda ma a yanzu ya nuna shine waɗanda za a ɗauka su yi aiki a wannan wurin da zai kasa mutum 300 zuwa 4 zuwa 500 ba kaga nan ma an sama ma 'ya'yanmu damar da za su yi aiki sannan kuma karka manta ko da tashar mota ce irin hada-hadar da ake yi wasu za su zo su bude harkar sayar da abinci ne wasu za su zo su bude harkar sayar da recharge ne da makamantansu to wannan ma kaga alfanu ne alheri ne ya zo wa mutane sannan kuma ina so ka gane cewa wannan tashar za ta zama wata kofa ce za ta bude mana mu a arewa saboda a samu sababbin harkokin da za a yi a wannan wurin watakila za ka iya ganin wani abu wanda da can ma baya zuwa nan arewa kai kana gidanka za ka yi odan wannan abun ka biya kuma a kawo maka shi har kano ka je ka ɗauki kayanka don haka mun samu dama ta kai tsaye wacce mu za mu yi mu'amala da kasashen waje kuma a kawo mana kayanmu har gida sannan daɗin daɗawa a kan wannan in ka lura za ka tara cewa an yi layin dogo ko kuma akwai shiri da ake yanzu na shimfida layin dogo har maraɗi wannan kuma kaga dama ce wacce mutum misali zai iya fitar da kayansa daga ƙasar nan zuwa irin su chadi zuwa su niger zuwa su sudan su burkina faso da makamantan waɗannan makwabtanmu da suke kewaye da mu to alfalun wannan gaskiya yana da yawa saboda misali za ka lura cewa ba wai nan ne kadai a wannan busasshiyar tasha take aiki ba wanda bai dade ba ko da misali amurka ne wajajen california kasashe irin su thailand su indonesia su brazil kamar germany ma sun yi fice akan irin wannan harka ta busasshiyar tashar ruwa dry port sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin wato wakilinmu a Legas Babangida Jibirin da Dr. Adamu Babi Kwai na EFC Yola da wakilinmu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da mu Salaman Abu da injiniyan mu ni Ibrahim Kalamusi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasu salam. To madalla a gaida Malam Ibrahim yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. nan da mako biyu ne za a fafata tsakanin kamaru da namibia a wasan neman tikitin gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta shekara ta 2024 a filin wasa na Sports da ke birnin yawunde to amma kuma ana bayyana shakku dangane da zaɓin 'yan wasa na kocin kamaru rigobert song bahanak Maimunatu Sadu na dauke da karin bayani daga Duwala. Kocin kasar Kamaru Rigobertson Bahana ya bayyana jerin 'yan wasa 34 da aka zaba don karawa biyu da kungiyar wasan kwallon kafa na kasar Namibia mun tuntuɓe wani matashi mai suna David Mandon dangane da zaɓaɓɓu 34 da kocin Rigobertson ya bayyana. Yeah, yeah, yeah, an samu abubuwa masu kyau cikin jerin waɗanda aka zaɓa na yaba sosai. Rigoberto ya yi ƙoƙari ko da yake ina da ɗan kokonto. Akwai buƙatar canza 'yan wasa, ƙungiyar na buƙatar matasa sosai. Mun yi tattaki zuwa wajen Coach Suleimani shi ma ya faɗi albarkacin bakin shi. 'Yan wasan da son bahanar ya zaɓa, shincin na yi wa eh, wannan eh, abin hange kaman guda uku ko hudu na farko shine ya maimaita 'yan wasan da suka buga kofin duniya wanda aka buga a kasan qatar akwai 'yan wasa da yawa da ya sake kiransu kamar su chupomotin abubakar vincent karl toko ikambi su bemo ga sunan dai tsarin da aka yi maraba da shi duk da cewa da wasu nakasu da shakku a cikin ainihi fa'idar sunayen wasu 'yan wasan da aka zaba. To a gaida Maimunatu tusado daga birnin Duwala na kasar Kamaru. A yau Asabar aka soma fafata wasannin matakin rukuni na gasar lig ta kwallon kwando ta Afirka ta bana wato bal a takaice. Jadawalin gasar ya nuna cewa kungiyoyi shida ne za su fafata a rukunin na bangaren yankin Sahara daga yau zuwa 21 ga wannan watan na Maris a babban filin wasa na Dakar Arena da ke kasar Senegal. sun kuwa hada da masu rike da kambin gasar wato us monastir ta kasar tunisia da as duwans na senegal sai kungiyar kwallon kwando ta abidjan da ke kasar cote d'ivoire da kwara falcons ta nigeria da rwanda energy ta rwanda da kuma state malian ta kasar mali gasar league din ta kwallon kwando ta afirka ta bal wani haɗin gwiwa ne tsakanin manyan hukumomin shirya gasannin kwallon kwando na duniya na nba da fiba da zai kumshi kungiyoyin kwararrun 'yan wasa goma sha biyu daga nahiyar afirka da aka yi wa shalkwata a dakar babban birnin senegal gabaki ɗayan gasar kuma za ta kumshi jumlar 'yan wasa saba'in da 78 daga kasashe goma sha uku a nahiyar afirka da turai da kuma amurka ciki har da kwararru da masu tasowa da kuma dattawa a fagen kwallon kwando to ƙarshen labaran wasannin kenan kuma kasance lafiya. To ma'adalla a gaishe ka amma baka gama ba sai ka kama mana labarai a takaice wannan karamar mutala. Dosar filu matakin kasar Saudi Arabia na ba zata na yunkurin maido da alakarta da Iran ya kara wani sabon salo mai sarkakiya a dangantakarta ta diplomasiyya da Isra'ila. Wanda masu fashin baki suka ce tana bukatar a gani an daidaita ta. A jiya Juma'a ne riyar da Tehran suka ba da sanarwa cewa bayan shekaru bakwai da yanke hulɗa za su sake buɗe ofisoshin jakadanci a cikin watanni biyu tare kuma da aiwatar da yarjejeniyoyin haɗin gwiwar tsaro da tattalin arziki da aka wa hannu sama da shekaru ashirin da suka gabata ma'aikatar tsaron burtaniya ta faɗa a cikin wani rahoton tsaronta na sirri cewa dakarun rukunin wagner na rasha su ne ke rike da ikon gabashin garin donbass na yankin bahamut na ukraine yayin da dakarun ukraine din kuma suke rike da ikon yammacin garin yayin da dakarun na ukraine suke harba makamai daga gine-ginen da aka fice daga cikinsu rahoton ya ce wannan yakin ya kasance wani tarkon mutuwa wanda ke kara haifar da babban kalubale da barazana ga dakarun na wagner na kokarin ci gaba da kai hare-harensu zuwa yammaci wani bam ya fashe ya kuma tarwatsa wata cibiyar al'adu ta mabiya aƙidar shi a lardin bak da ke arewacin afghanistan inda ya kashe wani jami'in tsaro tare da jikata akalla mutane takwas wani kakakin 'yan sandan yankin muhammad asif waziri ya shaida wa muryar amurka cewa bam din ya auna wani biki ne da ake yi na karrama kafafen yadda labaran afghanistan da ke babban birnin lardin mazari sharif matasa masu zanga-zanga a jojiya bayan tilastawa majalisar dokokin kasar yin watsi da sababbin dokokin da ke janyo cece kuci sun kuduri aniyar ci gaba da matsin lamba kan gwamnatin kasar wanda suka yi amanar cewa ita ce ke nisanta kasar daga turai dubban masu zanga-zangar lumana ne suka mamaye babban birnin kasar tbilisi a wannan makon da yawa kuma daga cikinsu da suka zanta da kamfanin dillancin labaran faransa na afp sun dage akan cewa suna yi ne ba domin goyon bayan jam'iyyar da ke kasar mai tsananin bangaranci ba. an ɗaure wasu tsofaffin membobin wata ƙungiyar hong kong guda uku da suka saba shirya bikin shekara-shekara domin tunawa da waɗanda rikicin ƙasar china ya rutsa da su a dandalin tiananmen a shekara ta 1989 a gidan yari na tsawon watanni hudu da rabi a yau asabar saboda kasa mika bayanan ƙungiyar kamar yadda dokar tsaron ƙasar ta hong kong ta tanada. To ma da a gaishe ka masu raro da haka ne muka karshen shirin namu na yau sai ya kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi inda za mu kama ku wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kama ko da yaushe zai zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu amma da Murtala Faruk Sanyin na ya ce na kama muku shirye-shiryen namu na yau da kuma Dadi Balawi wanda ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau. Daga nan birnin Washington DC, Nisar Fila Hashin kuma da ke cewa Salamu alaikum.